أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم no, نعم. nice. kana jin hausa okay sai la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah alhamdulillah this word means that we testify that there is nothing deserved to be worshipped than Allah Allah alone deserved to be worshipped and the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam is messenger we Muslims we believe that Jesus is the messenger of God for not the Sultan. The final messengers of Allah are Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Go and you know observe five daily prayers a day. Go now and take bath and you know don't eat anything from now So what amount of Muslim Sir, Yeah? Yeah? Abdul Razak. Alhamdulillah sunan shi Abdurrazak Allah madaukakin sarki ya karfafa shi wanda suka zo da shi sai su nuna mai yayi wanka yanzu ya kame bakin shi har zuwa faduwar rana sai ya ɗore da azumi gobe zuwa ƙarshen abin da ya tara Allah ya albarka Allah ya ƙarfafe shi. da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna nan dai a suratul mursalat a inda za mu tashi a aya ta goma sha shida ko? bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ allah نعم sarki yana wato ينا nan ne ga كافري waɗanda suka bauɗe wa saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka juya bayan suka kafurce suka ƙi su yi imani da musulunci nan suke ƙaryata ƙiyama suke ƙaryata cewa ba za a mata da su bayan sun mutu ba shine Allah maɗaukakin sarki ke tambayansu alam nuhulikil awwalina ni Allah ban halakar da kafiran farko ba waɗanda suka yin imani suka yi jayayya da manzanninsu ban halakar da su ba ku kafiran yanzu in nan ba ba ku san da wannan tarihin ba bayan mun halakar da kafiran farko sai muka turo wani annabi waɗansu annabawan bayan waɗancan su ma waɗannan al'umman da muka turo musu waɗannan annabawan aka samu waɗanda suka kafurce musu eh, suka ƙaryata su thumma nutbi'uhumul akhirin sannan muka biyar da na farkon nan wajen halaka muka zo muka halakar da na baya su ma muka haɗa su da waɗancan Allah ce fa a akhazna bi zambihi ko kowa daga cikin kafiran nan mun halakar da shi gwargwadon zunubansa faminhum man akhadathu sayhatu daga cikinsu akwai wanda tsawa ce ta halakar da su akwai a man na akwai wanda mun halakar da su ne da ruwan tufana akwai waɗanda man khasafna bihimul arda muka shafe muka shafe su a doron ƙasa kowa duk kowanne suka annabin da ya zo kafirai idan suka karyata shi sai mu halakar da su sai mu biyo da kafiran da suke biye da waɗannan su ba mu halakar da su ku na yanzu ba ku da wannan tarihin ba ku la'akarin cewa idan kuna yin abin da waɗancan suka yi muka halakar da su kuma abin da ya same su zai same ku alam nuhulikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirina Allah ce ai zalika naf'alu bil mujrimin haka muke aikatawa da kafiri in yaƙin imani sai mu halakar da shi kawai wannan ita ce sunnan mu walanta ji da sunnatin lahi tabdila ka taɓa samun Allah ya sauya ko ya canja wannan tafarkin nasa Allah ya ce wailun azaba ta tabbata yau izin a gobe ƙiyama lilmukazzibina ga waɗanda suke ƙaryata cewa ba mu bane muka halakar da na farko sannan na biyu malamai suka ce ƙarshen duk inda wailun ya zo yana nufin wanda ya karyata ayan da take dab da wailun ɗin ne shi yasa ake ta maimaitawa waɗansu suka ce a'a wailun yawma izin lil mukazzibina da ake ta maimaita wato taukidi ne ƙarfafawa ne waɗansu suka ce a idan Allah ya jero ayoyi biyu sai ya ce wailu yawma izin lil mukazzibina ga wanda suka ƙaryata kissan da take cikin waɗannan ayoyin sai a kawo waɗansu kuma a ce wailun yau ka mukazzibina ga waɗanda suka ƙaryata ƙissan da waɗannan ayoyin suke ɗauke da ita Allah ce alam nakhluqukum ku kafurai masu ƙaryata Allah masu ƙaryata ƙiyama masu ƙaryata cewa Allah ma ba zai iya tada su ba Allah ce alam nakhluqukum ban halicce ku ba ne. mimma in mahinin da wani ruwa mai raunin gaske shine ruwan mani ruwa ne mai raunin gaske wanda bai da ƙarfi lokacin da ake zubo da shi bai da ƙarfi da za ka bar shi a ƙasa ko ya zuba a mayafi bai da wani ƙarfi bai da motsi bai da komai ruwa ne mai raunin gaske Allah ce kai mai takama mai jiji da kai har kana kafurce mu ni Allah kana musun ba zan iya ta da kai ba ka kalli asalin irin ruwan da muka halicce ka da shi ruwa ne mai raunin gaske faja'alnahu muka sanya wannan ruwan in ji Allah fi ƙararin a cikin wata matabbata bi ma'ana mahaifar mace kenan makinin ya zauna a nan domin mu samu daman wato sauwara halitta abinda muke son mu halitta muka ajiye wannan ruwan a cikin mahaifan mace ila ƙadarin ma'alumin zuwa ga wani lokaci da mu muka san shi in ji Allah muka ƙaddara cewa a wannan lokacin za mu halicci mutum mu fidda shi Allah ya ce muka ajiye shi zuwa ga lokacin da mu muka sani mu muka san yaushe ne zai fito mu muka san yaushe ne za a gama halitta har ya fito na muka kaddara abinda muke son mu halitta da wannan digon maniyin da yake cikin mahaifan mace wani sa'i mu kaddara yan biyu maza da mata wani sa'i muka kaddara yan biyu maza zalla wani sa'i mu kaddara yan biyu namiji da mace mu kaddara namiji shi ɗaya wani sa'i mu kaddara mace dogo ko doguwa gajere ko gajeruwa mai jiki ko uh, mai jiki namiji da namaci ko kuma siriri ko gajere Allah ce sai mu wato sarrafa wannan maniyin mu halicci abinda da muke so in ji Allah Allah ce kai fa ni'imal qadiruna ma dalla da ni in ji Allah mai yin halittan da ya ga dama a mahaifan mace Allah ce duk wanda ya ƙaryata cewa ni ni na halicci mutum daga maniyi mai rauni ya ƙaryata cewa ni nike ajiye shi a mahaifan mace izuwa ga lokacin da na ga daman fitowansa duk wanda ya ƙaryata cewa ni nike sarrafa halittar da na ga dama da wannan maniyin to wailun yauma izin azaba ta tabbata ga wannan mutumin mai ƙaryata wannan yauma izin a gobe kiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryatawa ina fata an gane ko na'am ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce alam na ja'alil arba ku mutane ni Allah ban halitta muku ƙasa ba ga ta nan shimfiɗaɗɗiya kuna yawo a kai ku yi gini a kai ku yi tafiye-tafiye a kai ku tsara ƙasan ku kwaɓa ta ku yi irin ginin da kuke so muka sanya wannan ƙasar ta zamo muku kifatan wato wanda take suturta ku wato bi ma'ana ahya'an lokacin da kuke raye ƙasar ce kuke shiga ku yi manya-manyan gidaje ku ɓuya a ciki su kare ku daga ruwan sama su kare ku daga iska su kare ku daga sanyi su kare ku daga zafin rana ku kwanta ku wala ka ga gini an tsara gida mai kyau duk wannan gidan daga ƙasa ce wanda muka halitta in ji Allah muka sanya muku a lokacin da kuke raye kenan ku yi amfani da ƙasar a matsayin gidajenku ku ɓuya a ciki sannan wa amwatan lokacin da kuka mutu kuma a tona ƙasar kuma a muku ɗakuna a ciki shine kabarinka so ƙasar ne take containing naka lokacin da kake raye ka yi gida da ita bayan ka mutu kuma a yi gida a maka gida a ƙasar a zo a turbuɗe ka a binne ka a cikinta saboda haka ita ne take ɗauke da kai a ya'an wa amwatan lokacin da kuke raye da lokacin da kuke mace waya muku wannan ƙasan waya halicce ta har kuka samu wannan ni'ima ɗin sannan kuke ƙaryata wanda ya halitta wannan ƙasar ya muku wannan ni'ima ƙasar kuma don ku ji daɗin walwala a kanta waje fiha na muka sanya wato rawasiya manya-manyan duwatsu a doron ƙasan domin duwatsun shamihatin masu tsawon gaske don su yi mai su danna ƙasan su yadda ba za ta riƙa jujjuyawa tana tana tana hautsinawa da ku ba to malamai suka ce ƙasan nan gaba ɗaya inda muke ganinta tana kan ruwa ne 1 over 5 na ƙasan nan gaba ɗaya eh, eh, a duniyan nan gaba ɗaya 1 over 5 ne kawai inda yake bushe inda muke gini muke rayuwa a kai amma 4 over 5 gaba ɗaya ruwa ne a duniya saboda haka shi yasa kana tonon rijiya sai ga ruwa a ƙasa da kai kana tonon rijiya waɗansu mitoci kai sai ga ruwa yana bulbulowa so ƙasan ma an shimfiɗa ta akan ruwa ne to idan aka tunda an shimfiɗa ta akan ruwa ne dole kawai sai an kawo wani abin da zai kafa ta ta tsaya in ba haka ba ruwan idan ya juya ƙasar za ta rika juya tana hautsinawa to sai muka sanya duwatsu su zamanto kamar turaka su ne filas inda suka kafa kasan ta tsaya dam yanda za mu ji daɗin rayuwa mu ji daɗin walwala ba ta juyawa ko ba haka ba muna gani ta da, da, ta juya ɗan kaɗan ta yi motsi ɗan kaɗan sai ka ga an yi asara mai ɗimbi yawa sai kaga an gudo ana zuwa ana auna wai da rita za a ga motsin da ta yi ɗan eh, eh, eh, rita nawa ne ta ce maka sekon biyu ne amma ka ji rayukan da suka tafi ka ga gidaje yadda suke rurrushewa suke daddarewa sekon biyu kawai idan ƙasan ta motsa Allah ya jarrabi ƙasan da motsawa sai mu ga asarar rayuka ma asarar gidaje asarar motoci asarar dukiyoyi ba sa kirguwa duk inda ƙasa take girgiza dinnan ba a taɓa cewa minti biyar ba kai ka ji a ma'aunin rita a ce sakon kaza sakon kaza sakon kaza ne ran da ta kai minti ɗaya duk duniyan ma ya tafi ne to Allah maɗaukakin sarki ya ce waje fiha rawasiya Allah sai ya sanya rawasiya duwatsu shamikhatin manya-manya domin su kafe ƙasan su danna ta yadda ba za su yi motsi ba bayan wannan ni'imar kuma wa asqainakum muka shayar da ku in ji Allah ma'an da wani irin ruwa furatan mai daɗin ɗanɗano mai daɗin sha wanda ya saɓa wa ruwan teku ruwan teku gishiri-gishiri ne da shi amma Allah maɗaukakin sarki sai ya halitta mana ma'an furatan ruwa mai daɗin sha gashi nan suna rayuwa da na teku Eh? ala baina huwa alladhi khalaqa lakum Allah shine ya halitta mana ruwa hadha azbun furatun wa hadha minhu ujaj wannan ruwan mai daɗin sha wannan kuma mai gishiri gishiri ne wanda ba harce bai isa ya ɗanɗana shi ba sannan Allah ya sanya shamaki a tsakanin su kowanne a doron ƙasan yake amma ba su haɗuwa wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu ta'ala wannan ni'imomi uku yayi anan ya shimfiɗa ƙasa mu rayu a cikinta mu yi gini bayan mun mutu mu rayu a ƙarƙa cikinta kuma a matsayin gawaki sannan ya sanya mana duwatsu manya-manya ni'ima ta biyu kenan ni'ima ta uku ya ba mu ruwa mai da'in sha Allah ce duk wanda ya ƙaryata waɗannan abubuwa guda uku to wailun ma izin lil mukazzibina azaba ta tabbata a gobe kiyama ga waɗanda suka ƙaryata waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya lissafa a nan na'am انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين إذا أكجي قياما أكي حسابي sai a gaya makafurai waɗanda da suke ƙaryata wannan ranan waɗanda suke ƙaryata ƙiyamar waɗanda suke ƙaryata cewa babu wata wuta ma wai jahannama to yayin da ake kada su aka tara su ake kada su zuwa ga wutan jahannama sai Allah ya ce in taliku ku tafi ila ma kuntum bihi tukazibun ku zo ku je ku fada cikin wutan da da can kuke karyata a duniya cewa babu ita oya oya ku kama hanya maza maza ku je ku shige ta in taliku ku kama hanya maza maza ku tafi ila zillin zuwa ga wata irin inuwa ka ga aljanna akwai inuwa ai wa zillin mamdudin ko da inuwa wanda yake miƙaƙƙe su ma yan wuta sai a ce su ma su tafi zuwa ga nasu inuwa din eh? wa zillin a can mun karanta jiya a kutufu daniya ko sai Allah ya ce a wa zullilat ha taslilan za a wato eh, inuwan itatuwan da ake tsinkan ‘ya'yansu aljanna gashi nan babu iyaka wa zillin mamdudin inuwa wanda bai da iyaka su ma a wutan sai a ce su ma su je su shiga irin tasu inuwar bari mu ji ya inuwar take Allah ce inuwar ‘yan wutan Allah ya ce zi thalathi shu'abin ne wato inuwan yana da rassa guda uku inuwan wutan jahannama nan inuwar reshen shi ya yi haka nan inuwar reshen shi ya yi haka ya yi haka rassa uku ne da inuwan ya inuwan yake Allah ce la zalilin irin wannan inuwan baya ba da amfanin da inuwa ke bayarwa wato a ji inuwa a ji daɗi da sanyi-sanyi babu bai ma kare ka daga zafi wala yuguni minan lahabi sannan inuwan baya kare mutum daga harcen wuta kaga ai idan rana ta daki mutum ta daki mutum ya je inuwa ya kwanta sai ya ji wani irin daɗi da sanyi har ma ba wuya bacci ya ɗauke shi to inuwan jahannama ɗin nan yana da rassa guda uku sannan baya kare mutum daga zafi da raɗaɗi baya kare shi kuma daga harcin wuta da ƙonuwar wuta wannan wato wato wato hayakin jahannama din ne ake iya ma'aƙen wuta suke inuwa da shi hayakin jahannama din to hayakin baya kare su daga zafi baya amfanar da su daga harcin wuta allahab shine harcin wuta kamar yadda Allah ya ce tabbat yada abu lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zaka lahabin zai shiga wuta ma'abocin harce kunnuwa wanda take kunnuwa tana ci balbalbal haka wannan inuwar ina tarmi bi shararin wato inuwar tana irin feso wani irin taratsatsi na wuta eh? yanda ake ziga a abun a makera ake ziga ake ziga zigi din nan kaga taratsatsin wuta yana fesowa to shi ma wannan inuwa na jahannama yana feso da wani irin taratsatsi girman tartsatsin kalkasri kamar irin girman manya-manyan benaye din nan kamar a ce alkasrul malaki alkasrul akhdar alkasru shine irin manya-manyan palace din nan benaye masu tsawon gaske masu girman gaske to bismillah akwai mai musulunta Allah sa tana jin hausa huta da turancin nan kina jin hausa? to a za ki gina wannan ne? ok ok ki ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah sun yarda kenan Allah shi ɗaya ne ake bautawa sun yarda you worship Allah alone you can associate any partner with Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala the final apostle of Allah subhanahu wa ta'ala sun yarda to a matsayin ki na musulma wanda kika musulunta yanzu musulunci baya hana ki je ki gaida mamanki ki gaida babanki ki musu aiki ki kyautata musu ki taimaka musu komai kamar yadda kika saba musu sai dai ba za ki je coci ba ko in sun ce ki wani abin da baya da kyau ki ce musu musulunci ya hana su ce kar ki sa hijab ki ce no mama musulunci ya ce ki sa ko su ce a ɗan sha burkutu ko a ci naman kare ko wani abu ko alade da haka shi ke nan ce no no wannan musulunci ya hana amma you respect them uh, you assist them in everything in gane ko kuma su ma ke rika musu addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo su ya sunan ki da Rita yanzu wanne kike so Allahu akbar Rita binta wazanin su ɗaya kenan to Allah ubangiji ya miki albarka binta binta ma sunan wace ce kai Fatima kenan sunan ki Fatima fatima kin gane ko so yanzu za ki je ki wanka da ruwa kuma ki rike bakinki ki ci abinci har rana ta faɗi yan gobe kuma ki ci gaba da azumi sai ki samu kawayenki a musulmai suna koya miki yadda ake sallah da addini Allah ya albarka ko shi ke assalamu alaikum na'am ina muke malam yusuf innaha tarmi bi shararin kalkasri wato wutan inuwan wutan jahannama inuwan da yan wuta za su rika sha ana cikin inuwan amma inuwan tana jefo da wani irin tarzatsi girman tartsatsin wutan kamar irin manya-manyan benayen nan masu hawa ashirin masu hawa talatin haka za ka ga wai wannan tarzatsi ne ma kawai irin wanda in kana ɗan jin dumi kaga yana ɗan tashi haka Allah ya ce ka annahu a wani misalin kuma girman wannan taratsatsin wutan ka annahu jimalatun sufrun ka ce irin manya-manyan raƙuma innan wanda suke fatsi-fatsi na larabawa haka za ka ga kawai wani yanki ya ɓallo kai wai taratsatsi ne ya faɗa kan masu jin inuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce azaba ta tabbata a gobe ƙiyama lilmukazzibina ga waɗanda suka ƙaryata wannan kissan da ƙur'ani ya kissanta mana a yanzu na'am هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa kafirai a gobe ƙiyama ko kuma dukkan mutane ma ya ce haza yaumu wannan rana ce ranar alkiyama din nan rana ce layan tikuna wanda bai da ikon ya yi magana rana ce wanda babu wanda ya isa ya furta wata kalma ana tsaye tsirara kawai a gaban Allah kamar yadda na gaya muku jiya za a yi kwatankwacin shekaru dubu hamsin ana tsaye a gaban Allah kawai Allah bai ce kala ba su ma mutane ba wanda ya ce ƙala ana tsaye kawai kwatankwacin shekaru dubu hamsin ya zubilla tsirara babu tufafi babu takalmi ga zafin rana an kawata daidai kawunan mutane Allah ya ce yau ne rana ce na layan tikuna babu wanda ya isa ya yi wata magana kamar yadda Allah ya ce a cikin suratun naba'i yace yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu rahmanu wa qala sawaba to kai magana ka ce me kana gaban Allah ba wanda zai iya magana haza yau la yantiqun wa la yu'dhanu babu wani wanda zai wa kafirin nan izini fa ya ataziruna ballantana ma wai har ya ba da uzurinsa ya ce da Allah yana da magana shi yana da uzuri da excuses da zai kawo na dalilin da ya sa bai yi imani da annabi ba yana da uzurruka da zai iya kawa a gaban Allah na kare kanshi da ya sa ya rayu a kafiri ya mutu a kafirin to Allah ya ce ba za a ma musu izinin ma ba su yi magana ballantana har mutum ya ce ga uzurin shi ya kawo wani excuse a wajen babu ma magana kawai ka mutu kafuri kafuri kawai ishuru kawai fannaru maula a menene mathwallahu wuta kawai za a Allah ya ce wanda ya karyata wannan abun cewa ba zai faru ba to azaba ta tabbata a gare shi wailu yau izin lil azaba ta tabbata ga waɗanda suke ƙaryata wannan ƙisar Allah sai ya ce wa mutane gaba ɗaya za yau mulfasli to jama'a yau farana ce ta rarrabe tsakanin gaskiya da ɓata tsakanin imani da kafurci rana ce ta bayyana ta rarrabe tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta ga ku yau gaba ɗayan ku jama'a naku mun tara ku ku al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun tara ma mutanen farkon da suka gabace ku yau ga ku gaba ɗaya a filin kiyaman nan yau za a rarrabe tsakanin masu gaskiya da masu ƙarya hmm? Ku da kuke cewa Allah ɗaya ne da masu cewa Allah uku ne da masu cewa Allah biyu ne da masu ce a'a bishiya ce Allah ma a'a dutse ne ma a a'a ruwa ne Allah giwa ce Allah a'a saniya ce maciji ne kowa ya rungumo abin da ya bautawa sai a zo da su gobe kiyama sai a ce to Allah ce yau za a faɗi masu gaskiya za a rarrabe masu gaskiya ta Allah idan ya gama hisabi ya rarrabe tsakanin masu gaskiya da masu ɓata sai ya gaya wa kafurai a wannan wajen fa'in kana lakum kaidun ku kafurai idan kuna da wani makirci da za ku yi a nan ƙiyamar wanda zai hana ku shiga wutan fakiduni ku yi kaidin ku yi makircin ku gani da a duniya kun saba makirci ai a yi makirci wa musulunci a yi wa makirci wa musulmi a yi makirci a je a kona masallaci ba wanda ya isa ya ɗaure ku saboda kuna da ɗaurin gindi kuna da wani a kotu kuna da wani a can sama wane zai ce ba za ku taɓu ba saboda kuɗinka saboda kai ƙuri'anka ake kallo menene da makamantansu kun san shi ɗan siyasa har abada yanda Allah ya yi shi idan aka zo ana kashe rayuka aka damko masu wannan laifin babban abin da zai duba shin idan ya ce zai hukunta su zai rasa ƙuri'a nan gaba eh sai ya ce a sake su in ka ga an taɓa wani an hukunta shi to wanda dama ba a samun ƙuri'an shi ne amma shi ɗan siyasa ko ƙasa za ta hallaka ko gari zai hallaka farko idan aka gaya masa zai duba cewa lallai idan ya ce zai hana wannan abun zai rasa ƙuri'a nan gaba eh wallahi zai bar abu in ana halaka dukiya aka ce ga dukiya fa tana salwanta ga rayukan al'umma suna salwanta a yi wani abu fa farkon abin da zai duba ba rayukan ko dukiyan ba zan rasa ƙuri'a idan na ce zan hana ko zan samu farkon ɗan siyasa abin da zai duba maka wallahi kai kasan shi ma idan wani yankin ƙasan shi ma zai iya tafiya don ƙuri'an shi ta rika samuwa zai cire yankin ƙasan ya ce magaba ɗaya an fidda shi Najeriya. To haka shi ɗan siyasa yake. Inda ƙuri'an shi take nan ne maslahan shi take. In ƙuri'an shi ba za ta samu ba ku yi ta mutuwa. In ƙuri'an shi ba za ta samu ba dukiyanta halaka. Shi yasa idan aka kamo mai laifi. ko aka damko wani mutum wanda aka ce ya raba makamai shi yake ba da makamai farko inda za a duba idan aka kawo shi idan aka ga in za mu taɓa shi aka ce a ɗaure shi to nahiyar da ta fito gaba ɗaya za mu rasa ƙuri'a sai a ce a sake shi kawai aka ɗan siyasa yi Allah ubangi ya rufa asiri ba rayukan bane ba dukiyan bane ba maslahan mutane bane ƙuri'a ce kawai inda za ta samu ke yasa da aka ga kullum ana cikin bala'i da musiba babu adalci Allah maɗaukakin sarki ya ce to fa in kana lakum kaidun fakidun in kuna da wani makirci da wani haɗa baki da wani tsari ko kuna da wani lauya ko mai kare ku a nan lahira wanda zai hana ku faɗawa wannan wutan kamar yadda kuka saba ku yi makirci a lahira ku tsira kun fi ƙarfin a ɗaure ku kun fi ƙarfin a hukunta ku Allah ya ce fakiduna ku fito da makircin yanzu mu gani wanda zai hana ku shiga wutan jahannama Allah ya ce wanda ya ƙaryata wannan labarin ba zai faru gobe kiyama ba to wailun yawma izin lil mukazzibin azaba shi ma ta tabbata akan shi gobe kiyama din na'am إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين to mun ji sakamakon kafirai sai Allah ya ce innal muttaqina lallai masu tsoron Allah a gobe kiyama fi zilalin za su kasance su ma cikin wata irin inuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce sai an yi tafiyan shekara 500 ba a gama ƙure inuwar ba inuwa ce ta kuma ta bishiyoyi ne kawai wajen natin alfafan bishiyoyi ne wanda ganyensu ya shigi junan shi kawai wannan tushen bishiyar daban ne ta gaba daban ne ta gaba daban ne ta gaba daban ne ta nan gefen ma daban ne gonan sai ka yi shekara 500 kana tafiya kana cikin inuwan bishiyoyi daban-daban kuma dukkan bishiyoyin nan na ‘ya'yan itace ne ba wata bishiyar da za a ce babu wani ɗan itacen da ba a ce a jikinta babu to Allah ce ‘yan aljanna masu tsoron Allah masu imani da Allah za su kasance cikin wannan irin inuwar sannan wa'uyun da idundunan ruwa daban-daban daban-daban spring water ga nan daban-daban kana cikin inuwa ga bishiya ga 'ya'yan bishiyan dab da kai ga ido ruwa dab da kai wa fawakiha da fruit 'ya'yan itace in ji Allah mimma yashtahuna irin wanda ranka ke sha'awa ya ci a can lahira ba abin da za a kawo maka wai ka ji zuciyarka bai son abu ba zai taɓa yiwa ba ne duk abinda kaga Allah ya tanada maka ya preparing nashi in dai na abinci ne ko abin sha ne duk wani abin aljanna to za ka ga irin wanda dama zuciya rai yana zaƙuwa ya gamu da abu yana zaƙuwa ya ci abu yanzu misali a nan duniya akwai 'ya'yan itacen da wani in an kama maka kace kai ni banci banci akwai nama da in an kama maka kace kai ni ban ban shiri da naman akuya a mai da shi ni bancin nama agwagwa banci ni bancin naman ne a bancin abinci irin kaza iri kaza akwai wanda bai cin kifi to a can in agwagwar ce sai ka ga in nama agwagwar ne sai ka ga irin wanda da ka zaku ma ka ci nama? ba abin da za a kawo maka na aljanna wai ka ji zuciyanka bai sha'awan shi sam shi yasa Allah ya ce wa fawakiha mimma yashtahuna hmm? wa fawakiha mimma yashtahun kuma duk dan itacen da aka kawo maka za ka ga ka ci shi ne cikin natsuwa ba a fere shi in kaga an fere abu bi ma'ana za a zubar da bawon kenan in kaga an zubar da bawo it means akwai bola kenan to babu ita aljanna ina fata an gane ba a ferewa ba a wai ka ci abin nan ka yadda kwallo babu sannan ba ka gamawa a ce ka kurkure baki bari in kurkure baki it means in ka kurkure bakin za ka zubar da ruwa a ina a aljanna babu babu kawai ina fata an gane ba za ka taba haɗuwa da abu gashi kana son shi amma ya gagare ka ci yanzu mu duba irin goruba ma mala sai ka ji ƙanshin goruba in ya bugo ka in ana fare shi ko ana abin nan sai ka ji ƙanshin amma idan aka kawo ina ka yi ta gwaguya ka yi ta yadda abu wani sai an je ai ta buga shi da dutse ba shi yasa ake sayo su da yawa a ba ma yara sai ka huta sosai kawai ta gwaguya to ba za ka gamu da irin wannan abin da kana son cin shi amma gwaguye shi ya gagare ka sai kanshi kawai ma mal to babu shi a cikin aljanna ina fata an gane sannan shi abincin aljannan nan da abincin da naman da ruwan da nonon da zuman da giyan da duk wani abin sha in ka sha shi bai taruwa a ciki a ce har an same shi yana nan a ciki a zaune nan gaba za a je a yi bayan gidan shi babu idan mutum ya ci kawai zai narke a jikin shi ne ya bi jiki kuma ba za ka zama luci ba kana nan a yadda kake ka san wani yawa jin daɗin in yayi yawa sai ka ga kayi teɓa ko to ba za ka taɓa yin teɓan ba a yadda kuke ɗin nan za ka ga yan aljanna babu wanda ya fi wani siranta babu wanda ya fi wani jiki babu wanda ya fi wani tsawo daidai kuke kawai ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace madadin fitsari da bayan gida da za ka yi in ka ci abinci to in na aljanna ne kawai gyatsan da za ka yi shi ne madadin kayi bayan gidan kayi fitsarin kuma gyatsan zai fito ne kamar turaren almiski ga ya game aljanna kawai kowa yana jin daɗin wannan kanshi shi nan kayi bayan gidan ina fata an gane ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun idan ka zauna a inuwan ga ido ruwa aka kawo ƴaƴan itace daban-daban daban kala kala kala nau'i nau'i nau'i nau'i dangi dangi dangi dangi aka tara su a gabanka sai Allah ne zai ce maka bismillah domin shi ne accommodating naka ko ba haka ba kai bakon shi ne shi ne ya baka wannan masaukin sai Allah ce kulu ku fara ci kawai washrabu ku fara sha hani an ku ci a natse kar ku yi haɗama ba zai kare ba ina fata an gane ku ci a natse kawai ka san wani sa'i in ka je biki aka kawo ka ce gara umma ke ban san sai yaushe ban zai samu irin wannan eh? ka ga ana ci ana mene Allah ce a'a ku ci hani an cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba mai kwace maka ba zai kuma kare ba Allah ya ce dalilin da ya sa na baku wannan na ce ku ci ku sha bima kuntum amaduna sakamakon ayyuka da kuka yi a can duniya na azumi da tarawihi da tahajjudi da itikafi da tafsiri da karanta ƙur'ani da ayyukan alkhairi daban-daban da kuka riƙa yi su ne wannan abin da kuka gani inna kazalika jizil muhsini Allah ce ni dama haka nike kyautatawa masu kyautata wa aiki haka nike sakanta mai kyautata aiki duk wanda ya kyautata aiki yayi shi ya kyautata shi Allah ya ce irin haka nike sakanta masa wanda ya karyata cewa yan aljanna ba za su ji wannan ni'imar ba ba za su zauna a inuwa ba ga ido ruwa jikin 'ya'yan itace Allah ce duk wanda ya ƙaryata wannan to wailun yau idhil lil mukazzibin azaba ya tabbata gare shi gobe kiyama Allah ce kulu ku yi ta ci abunku kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun hmm. wailun yawma idhil lil mukazzibin hmm. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون tonan kuma da ‘yan wuta ake yi Allah maɗaukakin sarki ce wujuhun yawma idin khashi'atun amilatun nasibatun tasla naran tusqa min ainin aniya ko sannan kuma wata aman za gussatin wa azaban alima wato za a kawo makafirai yan wuta abin sha ruwa ne mai zafin gaske za a kawo musu abinci wani irin abinci ne za gussatin wanda yake makalewa a makogoro bai fita ba kuma bai sauka ba gashi da zafi a kawo musu ɗiwan 'yan wuta na ɗiwa ga tanan mamalan daskararriya a kawo musu sai su ma a ce musu kulu kuma ku zo ku ci wata matta'u ku ji daɗi ƙalilan ɗan kaɗan ko kuma ma'anar ayan su kafurai yanzu na nan duniya da suka ƙi yin imani suka ƙi yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duniyar ta yi daɗi sai Allah ce musu to ku je kawai ku ci ku sha in a duniya ku je ku ɗan ji daɗin duka ku yi zinan ku yi liwaɗin ku sha giyan ku ci abin da kuke so ɗin amma Allah ya ce jin daɗi ne na ƙalilan na ɗan lokaci kaɗan Allah ce innakum mujrimun za ku zo mun nan gobe kiyama a matsayin kafurai masu laifi duk abinda mutum zai ci a nan duniya ya nemi duniyar a ce har ita ne ta ruɗe shi ma ya yi imani da Allah ya ƙi yi aiki don gobe kiyama Allah ce ku je rayuwa ce jin daɗi ne ɗan kaɗan kawai hmm? ƙalilan ne yanzu duk wani abun jin daɗi Allah na tuba astaghfirullahi ta inda za mu gano duk wani jin daɗi ƙalilan ne daga harce ne in ka ji test ɗin shi duk wani abun daɗi in ka ɗora shi a harcenka zuwa maƙogoronka da ya wuce maƙogoro shi kenan ɗan jin daɗin kenan in ma wani abu kake sha mai daɗi madara ne nono ne jus ne menene daga in yana kofi ka san daɗin shi ina daga lokacin da ya jira a bakinka har ce ya ji ɗanɗanan shi sai ka tura shi ya wuce makogoro daga nan daɗin ya ƙare duk akan harce yana shiga ciki yana minti biyar in ka sake fid da shi waje ka amai da shi wallahi ba za ka ƙaunace shi ba ba za ka so ka kalle shi ba ko ba haka ba ya lalace abinda ka shan awa ɗaya in yayi a cikin ka sai ya koma fitsari kawai kuma kana roƙon Allah Allah maka Allah taimaka ma in ka je tsugunawa ya fita ina fata an gane in bai fita ba ba wanda ya kai ka tashin hankali jama'a taimaka mu fitsari ne yaki na yunkura na yunkura naki amma fara an kashe rai don a samu abin shan an cuci wani an yi lutin haƙƙin shi an rike albashin shi don a sha wannan abu wanda gaba ɗaya kawai minti ɗaya ne in ya dira akan harcin ka ya wuce makogoro ka daina jin test ɗin shi kenan in ma abincin ne mai daɗi mu ɗauka nama ne ƙwai ne dankali ne plantain ne menene aka haɗa farfesu ne gaba ɗaya daga lokacin da ya jira kan harcin ka ka tauna shi ya wuce makogoronka ya faɗa ciki ya koma wani different abu kuma a ciki sab in yayi awa uku to za ka ji cikinka yana kuge ka ce da Allah zan je bayan gida inda za ka je ka zubar da shin sai ka buya toilet ne he ka buya sannan ka tona mai rami a gida in mai sokawe ne a haɗa pipe a haɗa pipe ya je can bayan gidanka ba ka san maka ji shi a cikin gida wannan kulu wa tamatta'u qalilan kenan to mu dauka ba ma wannan qalilan din ba kana nan kana ci kana ci kana ci ka kai waɗansu shekaru nan gaba shekaru hamsin sittin sai ka fara jin baka majin test na abu ba za ka ji ba kashin da ka saba taunawa tan takwashi sai ya gagare ka kalilan ne kawai ɗan jin daɗin na ɗan shekaru ne ta ka ji test ɗin ma haika ji ba ka ji goro masa ya gagare ka taunawa sai an je an huda gongomi ramuka ramuka a rika murza shi ana murza shi yana abin nan sai ka koma shan salala kunun salala haka za ka samu tuwon ma sai an maka wani iri komai sai an lallaba ka yadda dai za ka ɗan murza ka haɗi to kaga shekarun da ka yi ɗin ma ƙalilan ne kawai ko kuma Allah na tuba astafir Allah ya sako maka wani rashin lafiya a ce kana da diabetes eh kana da diabetes a gani a zo ai restricted ɗinka a ce to daga yawa ne banda nama akwai cholesterol ni ban ga fauni jin daɗi a duniya ba in ka ci nama mai yawa a ce kitse matsala ne in ka ci kwai a ce cholesterol ya yawa in ka ci gishiri a ce akwai matsala sugan ma a ce akwai matsala ka rage in kana zaune za ka hutan a ce ka riƙa gudu in ba haka ba ba lafiya ka rika zuwa Allah wallahi ka rika zuwa murtala muhammad square in ba haka ba akwai matsala ina fata an gane ko in ka sayo ƙaƙashin rago a ce ba mai in ka sayo mai man a ce da matsala a jiki ka daina ci ka daina cin man ka daina shan juice kana da diabetes banda tuwon masara banda tuwon kaza ka rika cin gujiya da tuwon alkama shine kawai da wake za a yi restricting in a kai da 'yan ganye-ganye da makamantansu dabba tana gudu za ta ci ganye kai ma kana gudu a baka ganye kai ma shi ne fa jin daɗin fa wai wannan jin daɗin ne har ya hana mutum ya yi imani da Allah wai don wannan jin daɗin ne ya ƙaryata ma zai mutu a ta da shi shi ne Allah ya ce ku kafirai da kuka yin kuka ƙi yin imani don duniya don jin daɗi na yadda ku je ku luwa tamatta'u ku je ku ɗan ji daɗin kawai ƙarshen ta a ce ai suna wala suna zinace zinace yana da girlfriend yana da wannan mata to jin daɗi in na mace in ma daga lokacin da sha'awa ta kama mutum zuwa ya zubar da mani shi shikenan daɗin ya ƙare kwata kwata da in ma zinan ne ma shikenan ya yi zina daga lokacin da sha'awar ta kama shi ya sadu da mace ba zai wuce minti biyar ba da ya zubar da wannan mani shi kenan kuma sai ka gama zai iya marinta mace kar ta sake kula just minti biyar kawai sha'awar minti biyar ya bi ta kawo masa azaba da waman mai gobe kiyama zaba da wa kulu wata matta'u amma qalilan innakum mujrimun kuna nan dai a kafirai ko ba za ku tsere ma wutan nan ba Allah ce wanda ya ƙaryata wannan to wailun yawma izin lil mukazzibin azaba ya tabbata ga waɗanda suka ƙaryata wannan kissar in ba haka bane in ji Allah bugu da ƙari su kafiran nan kuma har ila yau dalilin da yasa suka halaka suka shiga wuta wa idza qila lahum urka'u la yarka'un idan a nan duniya an ce su musulunta su rika sallah ana sallah da su ana ruku'i ana dagowa tare da su sai su ki layar ka'un ba sa so waɗansu kuma suka ce a'a a gobe kiyama ne za a ce su zo su yi sallah munafukai kenan idan suka zo sai su kasa yin ruku'i sai gadon bayan su sai ya zamanto kamar rodi kawai sai ya harhaɗe ƙasusuwan su harhaɗe sai ya kasa yin ruku'i to yawanci za mu ga abin da ke kai mutum wuta yawan eh, rashin sallah ɗin nan a can an ce ma salaka kun fi sakar ƙalu lam naku musallin nan kuma aka ce wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla nan kuma wa idza qila lahum urka'u la yarka'un zamu ga ashe ba irin sallah babu irin sallah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace awwalu ma yuhasabu al-abdu alaihi yawm al-qiyamati as-salat farkon abinda za a yi wa bawa bincike da hisabi akan ayyukansa na ibada ita ce sallah fa in salahat idan sallan nan ta yi kyau ta karɓu a wajen Allah salo sa'iru amalihi sauran ayyukansa duka sun karɓu sun yi kyau wa idza idan sallan nan kuma aka yi rejecting inta aka ce bata karɓu ba to duk sauran ayyukan ka ma za a yi rejecting nasu bi ma'ana ba za a karɓe su ba sallan nan ita ce komai a rayuwanka in ka rasa ruwan sama ita ce in aka samu kiswewar rana ko wata ita ce idan aka samu rashin ruwa ita ce idan aka samu bala'i a ƙasa ita ce idan za ka yi istikhara ita ce salatul haja ita ce sannan ita ne kake yi a sau biyar sannan a na filu sannan in ka mutu kuma da itan ne za a maka sallah a kai ka kabar so ita ce komai to Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukaththibin azaba ko a wani wutan jahannama ya tabbata ga waɗanda suka ƙaryata wannan labari Allah ya ce kai in wannan labarin da ya zo a cikin ƙur'anin nan da nike gaya muku in ƙarya ne ba ku yadda da shi ba to fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun labarin wane ne bayan na ƙur'anin nan za ku yadda da shi ku yi imani da shi idan labarin Allah wa huwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ahsanu lahi hadithan wa man ahsanu lahi ƙilan idan har labarin da Allah yake bamu dinnan wai har yanzu ba mu yi imani ba ba mu yadda da shi ba mun karyata shi Allah ce to ku gaya mu fa bi ayi hadithin wani labari ne wani zance ne ba'adahu bayan na Allah din nan yu'minuna mutum zai imani da shi babu ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine karshen suratul mursalat bari mu je suratul naba'i bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا نعم gamu mu a sabuwar sura ita ce suratun naba'i annaba'u shine labari da larabci annaba'u shine labari wato suran ta samo asali ne saboda labari ya zo wa mutanen makka ya bazu cewa ga wani mutum ya fito cewa shi annabin Allah ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zamanto abin ba da labari in kaga mutum uku anan suna zaune suna ba da labarin annabi ne wai an ce yana karɓan wahayi daga sama ana kawo masa sako daga sama in ka ga mutum uku a can labarin kenan in ka ga mutum hudu a can labarin duk inda ka ga mutane sun yi cincirindo labari ne ake yi na ban mamakin cewa annabi muhammadu ya fito ya ce wai shi manzo ne na Allah yana samun wahayi daga Allah sai aka sa wa suran suratun naba'i suran labari wannan sura mai albarka a jerin surori daga bakara fatiha bakara kana gangarowa ita ce ta saba'in da takwas kuma suran gaba ɗayanta ta sauka a makka ne wa ayatuha yawan ayoyinta arba'una arba'in ne daidai bari mu shiga suran amma kafin mu shiga suran muna tabarruki da sunan Allah mai rahama mai jin kai da sunan shi ne za mu karanta wannan suran bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce amma ya tasa'alun amma dinnan an haɗa ainun akwai nunun bayan ainun sai mimun sai kuma alifun an ma ne an ma wato akan menene ne kai ya ta sa'alu sai aka taƙaita aka shigar da abin nan ainun cikin mimun kawai aka cire nunun da alif aka ce amma ya ta sa'alu wai waɗannan kafuran da suke ta tambaya suke ta labari wai akan menene suke tambaya ne haka suke ta yawan husuma suke ta yawan jayayya Allah ya ce ba kan komai ba ne suke tambayan nan sai dai anin naba'il azim suna tambaya ne game da babban labarin nan da ba su taɓa ji ba shine na zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam su a wajensu labari ne babba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce Allah ɗaya ne duk yawan gumakan nan da ake bautawa ba su da amfani ba za su cutar ba ba za su amfanar ba ba sa komai gashi a jikin ka'aba kawai jikin ka'aba kawai 360 ne yawan gumakan sannan ga sunan sun ba zama a makka a gidaje gidaje anguwanni anguwanni har ma na mutum shi kaɗai yana nan yana yawo da shi aljuhu allolin ga sunan yau ga wani babban labari ya zo an ce dukkansu ba su da amfani dukkansu ba za su cutar ba kai babban labari ne fa ya girgiza mutane sosai to shi yasa ake ta tambaya ake ta tambaya wani ina da tambaya ka ji wani sabon labari kuwa ka ji wani abun da ya bullo mana kuma ka ji wata fitina da ta fado mana wai Allah ɗaya ne waɗannan gumakan ba za su yi amfani ba Allah ce alladhihum fihi mukhtalifun labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine labarin da ya sa kan mutane suka rarrabu waɗansu suka yi imani da annabi suka rungume shi suka ce abin da ya zo da shi gaskiya ne waɗansu kuma suka saba ma waɗannan suka ce ƙarya ne ƙarya ne suka yi rejecting to Allah ya ce ku kafurai da kuka ƙaryata saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kalla saya alamuna za su sani Allah ya tsawatar musu ya ce za su san sakamakon wannan ƙaryatawar da suka yi su kuma mumunai da suka yi imani su ma Allah ce kalla saye alamun su ma za su san sakamakon imani da annabin da suka yi waɗanda suka ce kalla saya alamuna dinnan na farko na kafurai ne za su san sakamakon kafurcewa da suka yi sun kalla saye alamun na biyu innan waɗansu malamai suka ce shi kuma da mumunai ake waɗanda suka yi imani da annabin za su ga sakamakon imani waɗansu suka ce a'a duk da kafiran ake yi ku kafirai da suka karyata saya alamuna sun makalla saya alamuna wato an ƙara ƙarfafa maganan ce lalle za su ɗanɗana kuɗansu sakamakon ƙaryata annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka yi to sai Allah ya rika kawo musu dalilai dalilai-dalilai da inda sun yi la'akari da su sun fahimce su da bai kamata su karyata annabi ba sallallahu alaihi wasallam za mu ji dalilan a gobe in Allah mai kowa mai komai ya raya mu insha Allah tabaraka ta'ala saboda lokacin tambayo yayi za mu dakata a nan Allah ubangiji ya mana albarka cikin abin da muka karanta alaikum salam zuwa wani lokaci ne ga masu

e to ai ita ne ta ta shigo da shi ita ne ta shigo da shi ina fata an gane ko yawa ai tana da kaso a gadon ko na a'a it depends da suka yi arrangement ai amma idan akwai haƙƙin abin nan ya magada watakila ai an raba gadon ta shigo da shi ta ta ina fata an gane ko Allah ne ya san yadda ta yi ta yi amma idan ya zamanto gidan na gado ne ta da ya kamata ya zamanto yana biya yana biya domin haƙƙin marayu ne ko kuma ita ta shigo da shi ta wani ɓangaren ta ne ko kuma a cikin kayan gadon an raba ita gidan ne nata su kuma yaran an ba su wani abu daban Allahu tabaraka ta'ala alam amma in gidan na yaran ne gaba ɗaya ya kamata ta sani zaman da wancan miji yake ya kamata a riƙa biyan gado

bai halatta ka yi abokantaka da fasiki bi ma'ana mai saba wa Allah wanda bai son alkhairi sannan bai halatta ka rika zama da shi ko ka yi abokantakan da shi ba sai dai in wata lalura ne domin in kana zama da irin wannan to imaninka zai ragu zai maka tasiri ka rika zama da wanda kullum za ka ƙaru da imani amma mutumin da bai san Allah bai san karatun Qur'ani har ma in kana yi kana yana fushi yana jin haushi wace riba za ka samu na zama da shi eh idan zaman su a ɗaki ne shine nace idan zaman kamar wa da ɗaki ne ko kuma ɗaki ne ya haɗa su ko aiki ko aji ko menene to wannan zama ce ta lalura kawai sai ka kyale shi kai ta ka kai ta karatun ka kai ta ibadanka shikenan ka rabu da shi wanda olympics an ce so ajiye azumi eh. wannan ba hujja ba wannan ba hujja ba a ce don olympic kawai za ka je olympic za ka ajiye azumi da makamantansu wannan ba hujja ba ne gaskiya a ce wasa kawai za ka je wasa su din su yi haƙuri mana bayan azumi a yi ɗin ai suna so su raba ka da imaninka ne shi yasa suka sa a ramadan su ga za ka zaɓi lahiranka ne ko za ka zaɓi duniyanka ne hmm? ka zo ka ajiye azumin garin tsallen maka kare sannan a fito da sakamako a ce baka ci ba kaga khasirar duniya wal akhirah kenan dalika huwa al khusranul mubin idan ya abu abu ya kai ma ko da yana zai abu da to idan wannan mutum sai a yi kiyasin shi da salisul bauli wanda yake mai yoyon fitsari wanda yake yawan fidda iska ko da ya alwala kafin ya taso wajen alwalan ya shiga masallaci alwalan ta warware in ya sake kafin ya yi a ɗaya ko na biyu alwalan ta warware sai ya yi sallan a haka la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha tamkar mutumin da yake yoyon fitsari ko yana sallan fitsarin na diga ba yanda zai sai yayi sallan a haka kawai Allah ba zai dora masa wani abu sama da haka ba zai iya sa turare amma ya nesantar da shi daga bakin shi ta inda zai fesa yadda ba zai sheƙa ba malamai suka ce turare baya karya azumi sai dai in bakur ne irin mai hayakin nan sosai wanda ake sawa a garwashi amma ala ayi halin duk abin da mutum zai fesa dai ya nesantar da a hancin shi da abin nan da bakin shi daga wannan abu to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dai bambancin musulmi da kafiri shine sallan nan wanda ya bar sallah ya kafirta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat wa man tarakaha faqad kafara shi ma Allah maɗaukakin sarki a ƙur'ani ya ce wa ƙatilul mushriki na kafatan kama yi kum kafatan fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din a wata aya yace fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum wato ku yaƙi mushrikai da kafirai gaba ɗaya kamar yadda suke yaƙan ku amma daga lokacin da kuka ga sun fara tsaye da sallah suna sallah har suna ba da zakka to sun zamanto ‘yan uwanku a addinance a wata aya ya ce ku bar ku daina yaƙansu yanzu jininsu ya menene ya zamanto katangantacce ya haramta to bi ma'ana kaga tsaye da sallan ne ta sa aka daina yaƙi tsaye da sallan ne ta sa aka ce sun zamanto ‘yan uwanmu na addini da yake babu ita fa yanzu ba a sayar ba fa ba tsaye da sallan ba fa ba yan uwanmu ba ne a addini na biyu kuma suna nan jininsu ya halatta shi ya sa aka ce a basu kwana uku a yi istitabansu kwana uku a basu gabna kwa a rika musu wa'azi su da sallan nan idan suka ƙi sai a sare wuyansu kawai idan aka sare wuyan shi akan yaƙi sallah yana musunta yaƙi shi kenan ya mutu kafiri ba za a yi gadon shi ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba ba za a masa sallah ba yanda kaza mushe za a ja ta aje a jefa a wani rami don kada ta yi wari ta damu jama'a haka je za a je a jefa shi a wani rami wataƙila ma ya jira da ka a ramin sai a binne kawai ba zai taɓa samun gatan jana'iza irin ta musulmi mumini ba saboda haka mutum idan ya bar sallah ya ce azumi zai riƙa yi bai cika rukunan musuluncin nan gaba ɗaya ba saboda haka wannan shirme ne da yaudaran kai Allah rufa mana asiri na'am eto eh matsayin tarawihi ga mai kasaru zai iya yi domin akwai sunanun rawatib shine aka soke wa mai kasaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi dropping din sunanun rawatib yakan yi dropping din kuma irin su su shafa'i yakan yi witiri amma akwai nafil filu khassa wanda matafi zai iya tashi da daddare ya ci gaba yayi irin waɗannan open nafilat kenan mutum zai iya yi da izinin Allah ko bai zo masallaci ba zai iya sallolin shi da nafil filin shi na dare a matsayin tarawihin shi ko in ya sauka hotel zai iya yi sallolin dare amma waɗanda aka sauƙaƙe masa kawai su ne sunanun rawatib a matsayin shi na matafi ya yi raka'a hudu kafin azahar hudu bayan azahar sannan kuma biyu ba abin nan bayan magrib biyu a bayan isha'i biyu kafin fitowa alfijir kai da tafarilla hudun ma an ce kamar da ita biyu kaga ai zancen wani attachment kuma da aka manna a jikin da ba su taso ba wannan shine so mutum zai iya yi wanda ce mara mutum da yake azumi yana da ya yi guda biyar sai ulcer ta tashi na'am to shi malam zai rama azumin ne bayan sarka ko zai ci. a zai rama ne saboda yawanci irin wannan ciwon yin azumin a jere ne ke tada shi amma idan ka ɗauka litinin ka yi ka ci abincin kwana uku ka zo ka yi alhamis ka ci abincin kwana uku haka kana ba da interval haka to ulcer ba ta yawan tashi za ka ga yin su a jere ne yake ta da ciwo shi ya sa za ka ga ranar farko bai tashi ba rana ta biyu bai tashi ba rana ta uku bai tashi ba sai rana ta biyar saboda azumin ya bibiyi juna ne amma ala ayi halin wanda ya yi attempting zai hey ya ta wahalar da shi sosai to sai ya bari bayan sallah ya rama idan ta lafa ta yi sauki idan ba ta lafa ba kuma ta zama to chronic ulcer to shi kenan sai ya zamanto cikin masu ciyarwa Allah sa mu dace a'a Allah ya sanya saki a hannun miji shi yasa ya ce illa an ya afuna au ya afuwa ladhi biyadihi uqdatun nikahi Allah ya ɗauko sakin nan ya sanya su a hannun sai dai ta ce ta tilasta ɗan ta tilasta ɗan ni ban son wane sake ta amma in yana rike da kayan shi ba za ta zo ta ce ke na sake ki tattara ki tafi ba zai taɓa yiwa ba ina fata an gane ko to wani sa'in idan iyaye ko uwa ko uba ya tilasta wa ɗanshi ya matsa mai ya sake matan da yake tare da ita kuma aka duba da idon basira sosai a mahangan shari'a sai aka ga e lallai irin zaman da suke ko irin ɗabi'un da ta kullo da su ko wani al'amari da take ɗin gaskiya halaka ne ga ɗansu halaka ne ga ɗansu tawaya ne ga addinin shi da al'amuran shi to wannan babu laifi domin annabi ibrahim ya taɓa zuwa ya ziyarci ɗanshi annabi ismail alaihi salam ya zo ya yi sallama ya tambayi mata a matan ina wani a'a ya je farauta ya je samo mana abinci to ya kuke zaune ya kaza kaza ta nuna ina ai muna wahala ai kaza kaza kaza kaza irin wannan dai nuna rashin godiya da nuna rashin abin nan sai ya ce to in ya daki ce wani tsoho ya zo amma ya ce ya gyara kofan gidan shi ina fata an gane da ya dawo dai ya ga alama ayi yi bako ya ce kai ba a yi wani bako ba ta ce e yi bako wani dattijo ne ya zo nan ya yi kaza ya tambaye ni kaza kaza na ce kaza kaza ya ce to dan allah a canja kofan gida ya ce to je ki gida kawai na sake ki ina fata an gane da ya auro wata wata rana baban ya zo kuma ya tambaye ta ya kuke rayuwa da wannan mijin naki tace alhamdulillah mun gode wa Allah kaza kaza kaza kaza ya ce to in mai gidan ya da a ce wani dattijo ya zo ya ce lalle a ƙara rike ƙofan gidan nan a ƙara kafa shi sosai ina fata an gane ya ce ai babana ne gashi gashi to wannan da ya faru da annabi isma'il eh, ibrahim da ɗanshi har shar'u man na shar'un lana amla wancan shari'a daban ne amma duk abin da uba ya hango maslaha ne ko uwa maslaha ne ga ɗanta ya ga lalle auren nan akwai cutarwa matan nan ba ta kirki bane za ta kai ɗansu ga halaka ba ta sallah ba ta ibada ba wanda ya dace ba to babu laifi su umurce shi ya sake ta ina fata an gane ko in ya nace yana soya ya ce la haula la quwwata shi kuma baba yana da fawa ya saki matan ɗan shi amma wanda yake gairu rashid wanda bai balaga ba bai mallaki hankalin shi ba ya ga auren akwai cutarwa za su iya zama su yi terminating auren kawai ya ce kawai ni na kashe wannan aure ta je kawai amma idan ya girma ya mallaki hankalin shi da makamantansu to wannan al'amari yana hannun shi wannan shi amma waɗansu iyaye matan sai a hankali domin za su zamanto kishiyoyin matanka ne ɗari bisa ɗari yawa in ka sayo matanka les tana jin haushi in ka sayo mata abinci mai kyau wannan za ta talauta ɗana wannan mata mallake shi wai kaji mai yake sayo mata inna lillahi wa inna kaza kaza ina fata an gane to wani sa iyaye sai a hankali in akwai dan hali in ka gina gida ka gina wa mamanka a gefe to watan haka take fitina ne Allah ya dora ma waɗansu iya fitina hana ta sakewa hana iyalinka sakewa tana ibada tana addini tana abun nan haka za ka samu Allah sa mu dace Allah shirye mu ya shirye su gaba daya na'am na'am a na gado ne ai zai biya kai in ya cinye ya ki biya kuma ya biya a lahira don matanka ne karanci kuɗi ta mutu ai akwai 'ya'yan da ka haifa da ita akwai iyayenta ai duk suna da haƙƙi magada ne na wannan dukiya suna da gado duk da cewa kai ma mijin kana da shiya in kuna da 'ya'ya kana da 1 over 8 ai 1 over 1 over 4 in ba ku da 'ya'ya kana da 1 uh, uh, uh, half kana da rabin dukiyar matanka in ba ku taɓa haihuwa da ita ba duk abin da ta mallaka kai miji kana da rabi sai a tattara rabin a kai ma iyaye can su rarraba idan kuma akwai 'ya'ya tsakaninku kana da 1 over 4 wannan shi ne na'am na'am a ba ta saku ba mutum ne ya rubuta takardar saki ga matan shi na sake ki sake kaza daga baya kawai bai miƙa ba bai miƙa ba ya ɗora a teburin shi ko ya sa a durowa ko ya ajiye a mota aka kwana biyu ta zo garin goga mai mota din ta goggoge masa mota ko ta goggoge tebur sai ta gani ta ɗauka ta karanta tunda bai isar mata ba bata saku ba ina fata an gane za ta iya tamban shi na ga takarda ya ce ba ke ba ne wani ne ya ce rubuta masa ba shi in hadiza ne a jike ce ba ke hadizan ba ne wani ne ya ce a rubuta masa zai ba a hadis shi ya fasa ina fata an gane ko wannan shi ne masu addu'a wani addu'a yana so shi aiki sama na'am wannan kuma a addu'a ya amin ya wannan su wani shi shi ne don a sanar shi addu'a amin amin har kuma su amfani da wasu waɗanda ok flood eh addu'a wai eh to Allah maɗaukakin sarki ya biya ma kowa bukatar shi ta alheri Allah biya mana buƙatunmu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana kurakuranmu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kaɗe mana fitinu da bala'in da suka addabi wannan shashin namu Allah Ubangiji ya tausaya mana ya rahama mana ya kaɓe mana su Allah ya ba mu natsuwa wuraren mu. ya ba mu natsuwa wuraren neman abincinmu da mu. ya ba mu natsuwa a gidajenmu ya ba mu natsuwa a kasuwanninmu ya ba mu natsuwa a titunanmu da duk inda muka shiga za mu yi walwala Allah maɗaukakin sarki ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali su yan uwa masu ikhlasi jami'an tsaro da suke ƙoƙari wajen kwantar da fitinu kare rayukan jama'a wanda takan kai har su ma su rasa rayukansu to masu aiki don Allah a cikinsu su Allah maɗaukakin sarki ya musu albarka Allah ubangiji ya biya su namu daga cikinsu waɗanda suke rasa rayukansu wajen kwantar da wannan tarzoman Allah ya karɓe su a matsayin shahidai Allah maɗaukakin sarki ya yi albarka wa iyalansu da ‘ya'yansu da suke bari bayan sun mutu Allah Ubangiji ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah Ubangiji ya kaɗe mana dukkan wata musifa ya rabbal alamin ya arhamar rahimi. Allah ya haɓaka arzikin musulmi duk inda yake Allah Ubangiji ya sanya masa albarka اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك akwai ambaliyar ruwa da aka samu sosai a Jos ya tafiyar da rayukan yan uwa musulmi da yawa da gidaje da dukiyoyi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karbe su shahidai domin wanda ya mutu a ruwa ya mutu cikin shahada ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda suka bari na zuriya da dukiya Allah maɗaukakin sarki ya raya musu shi ya musu albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلي اللهم سلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين